الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na goma sha a ɗari da goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin albani allah ya masa rahama wanda muke karanta wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria a yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala za mu dasa magana a akan abinda malam ya kawo abu na tara kenan bina'ul da alaiha haka ne hukuncin gina masallaci a kabari ko a makabarta mai shari'a ta ce dangane da gina masallaci a makabarta a inda ake binne mutane wafihi a hadis a cikin wannan babi da za mu karanta akwai hadisai saƙo da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar ga al'ummarsa dangane da hukuncin wannan aiki al'awwal an aishata wa abdullahi ibn abbasin ma'an ƙala. hadisin farko daga nana aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar gidan sayyidina abubakar ne siddiq Allah ya yarda da ita da kuma abdullahi dan abbas dukkan su biyu suka ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tafiqa يطرح خميسا له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا يحذر مثل ما صنعوا أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والدارم وغيرهما حديث نفرق hadisin aisha da kuma abdullahi dan abbas suna ba da labari suka ce lokacin da wato zazzabi ya kama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zazzabi na ajali ya lullube kanshi da jikinsa gabaki ɗaya da bargo saboda tsananin zazzabi da kuma sanyi da yake ji wani lokacin ya ji zazzabin sanyi ya dame shi sai kuma zafi ya kama shi sai fuskarsa ta jike da gumi to sai ya buɗe mayafin don ya samu iska sallallahu alaihi wasallam a nan gudun. wannan yana nuna mana Allah yakan jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsanancin zazzabi ta yanda sai ya kwanta kamar yadda kowa yake kwantawa an tambaye shi aka ce ya rasulullahi wani irin zazzabi ne wannan kake yi haka ya ce aini ana ɗora mun zazzabin mutum biyu ne ninka mun ake yi yace u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zazzabi zazzabin mutum biyu ake hada annabi aka ce wa dalika anna laka ajraini kenan wannan yana nuna kana da lada guda biyu annabi ya ce eh kwarai kuwa to shi yasa kamar yadda wata riwaya ta zo ta bukhari wannan zazzabin annabi din ya tada hankalin mutane kwarai da gaske don ta kai ga baya iya fitowa ma sallah kwata-kwata baya iya fita sallah kawai sai sayyidina abubakar ya wakilta shine yake mutane limanci baya iya fitowa kaga ku ciwon da zai hana manzan Allah ya fito ah, shadid mai tsanani ne kwarai da gaske idan ya ji ya dan daga masa kaɗan saboda sha'awarsa ya fito sallah ya jam'i sai ya ce a kai shi masallaci amma bai zai iya takawa da ƙafarsa ya je ba hadisin bukhari sai ya zo a kama shi a ranga-ranga da shi wani ya rike kafadarsa ta dama wani ya rike tagu ana jansa ana tafiya da shi kafafuwansa ta hutu rijilahul ardu kafafuwansa suna jan ƙasa suna zane a ƙasa ya taka ma ba zai iya ba haka za a jawo shi a zo a ajiye shi a kusa da sayidina abubakar a zaune ba zai iya miƙewa ya tsaya ba ashe ashe zazzabin na ajali ne ashe na ƙarshen rayuwa ne Ta yan wana a wannan lokacin huwa kadhalik yana cikin wannan yanayi sai ya tuno matsalar yin sallah a makabarta da yin masallaci a makabarta annabi ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara yana cikin wannan mayafi yana cikin wannan zazzabi na ƙarshen zamani ƙarshen rayuwarsa ya ce allah ya tsine wa yahudu da nasara yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida dalilin tsinuwar da la'antan shine sun riƙe kaburrukan annabawansu sun mai da su masallatai yuhadhiru misla ma sana'u annabi yana tsoratar da mutane irin aikin da ya yahudu da nasara suka aikata na gina masallatai a makabartu a makwantai na yin sallah irin tasu a makabartai yana jiye wa su tsoron kasa aikata haka wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito da nasa'i da darimi da bai haƙi da imamu ahmad ƙarin da ke ciki um, na imam muslim ne da imamu addarimi da waninsa wannan misala ɗin da aka sa a bracket a nan gurin ya ku uwana musulmi abin da ya kamata mu ɗauka a wannan hadisin na farko mu gane akan me muke magana muna magana ne akan hukuncin shari'a dangane da yin masallaci a makabarta gina masallaci a kabari tanadar wajen sallah a makwantai a makabartu ga hadisi an kawo mana an gaya mana inda aka ruwaito hadisin da lambar hadisin da sunan littattafan hadisin ga kuma ma'anar hadisin tsinuwa annabi ya yi wa yahudu da nasara a nan ba ya tsine musu ne dan su yahudu ne kawai dan nasara ne kawai ba ya tsine musu ne saboda wani mummunan aiki da suke aikatawa na gina masallatai a ƙabarrukan annabawansu a wata riwaya da salihan bayansu sun mai da kabarin mutanen kirki a cikinsu ya zama masallaci abin tambaya anan, don allah musulmin wannan zamanin ba sa wannan aikin ba ma yi a cikin musulmi ba ma aikata wannan aikin to me yasa malamai ba kwa gaya wa mabiyanku gaskiya me yasa ba za a karantar da mutane wannan hadisan ba don Allah malamai ku ji tsoron Allah me yasa ba za ku koya wa mabiyan ku waɗannan hadisai da annabi ya faɗa a matsayin saƙo ba me za ku ragu da shi idan kun gaya mutane gaskiya me yasa za a zo a ɓoye gaskiya a danne gaskiya a bi ra'ayi da son zuciya wannan ba sababi ne na samar da rashin haɗin kai tsakanin musulmi ba kuma me laifin wanda ya ce kada a gina masallaci a kabari yana da laifi abinda annabi ya faɗa ne ya maimaita to anan nake so yan uwa musulmi mu fahimta kullum abinda ake faɗa shine da'awa ta kwarai ya kamata mutum ya zama mai cikakken tunani yana da kuma 'yancin tunani kuma ya rinka dubawa ya san ina zai kai kansa malami ana sauraron malami a bishi a masa ladabi da biyayya idan ya kulla alakarka da annabi ya nuna maka hanyar da zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kubuta ba wai ya dora ka akan ra'ayinsa ko son zuciyarsa ko abin da ya ga ci ne daidai a wajensa ba shi sa Allah ya baka tunani da hankali ba irin na dabba ba don ya zama kana da tamyizi kana iya bambance tsakanin mai kyau da mara kyau zaman lafiyar musulmi shine ya ƙauracewa wa duk abin da annabi ya hana kuma ya yi haƙuri da dukkan wani abin da ya saba ko ya tashi ya ga ana yinsa matukar wannan abin annabi ya hana shi kuma kowaye da suwaye ne suke aikatawa ko suke kira a yi to a ajiye musu kayansu a yi musu addu'a Allah ya fahimtar da su a bi annabi sallallahu alaihi sallama. shi ne aka turo mana aka ce mai masa makauniyar biyayya ko da daɗi ko ba daɗi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma rasuli illal al-balagul mubin idan kun bi shi za ku shirya ba komai Allah ya turo manzo da shi ba illa ya isar da saƙo ya yi bayani dalla-dalla وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا gaya musu gaskiya ta zo karya kuma ta rushe daman ƙarya rusasshiya ce so ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya ar umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi wa annabi biyayya kada ku tashi a kiyama ku zo tafkin annabi alkausara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kore ku akwai al'ummar da annabi zai kore ta akwai jama'ar da annabi zai kora tafkin annabi ya ce za a kori wasu mutane daga tafkina izadun nasu an haudi korasu za a yi tafki ne wanda duk wanda ya je sa ya sha ruwa har abada ba zai yi kishirwa ba amma wallahi akwai yan al'ummar annan muhammadu da za a zo a kore su a wurin zai taho ya ga mala'iku suna dukansu suna korar su zai ce wa mala'iku ummati ummati ummati al'umma ta ce ku kyale su al'umma ta ce ku kyale su mala'ikun nan za su ce da shi fa innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak ai baka san abin da suka aikata bayan ka ba fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun babbata shi sun shigar da ra'ayi da san zuciya sun yi ta aikata abin da ba kai kace aikata ba sun aikata abin da ka hana so jama'a musulmi a bisa wannan riwaya da wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta a gina masallaci a makabarta ko kuma gurin da yake akwai kabari a zo a yi sallah a wurin hadisi na ɗaya kenan ko akwai hadisi na biyu daga nana aisha Allah ƙara mace yadda kalar take cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a rashin lafiyan da bai tashi daga kansa ba bai sake miƙewa ba kuma kaga daɗin wannan hadisin zai nuna ma kenan ma abu na ƙarshe da annabi ya yi hani a kai shine wannan aikin kar ma wani ya ce ai hadisin tsohon hadisi ne mansuhi ne tun farkon musulunci ne amma daga baya ba da dama a'a a rashin lafiyar da ya ta ƙarshe wanda daga ita bai daɗa miƙewa ba a nan ne ya ba da wannan doka fa kada fa a riki masallaci a makabarta ya ce la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajida Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun riƙi kaburrukan annabawansu a matsayin masallatai qalat na Aisha take cewa da ba dan wannan ba falaula zalika la ubriza ko ubriza qabaru ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida da ba dan wannan ba da ba dan jin tsoron me za a yi wa ƙabarin annaba a bayan rayuwarsa ba da sai an fitar da kabarin ya fito fili shine ubriza hatta ya rahun nasu bariza mutane su gan shi a fili karara to amma ana jin tsoron kada mutane su riƙe kabarin manzon Allah ya zamanto masallaci wajen ibada sai aka ɓoye kabarin to me yasa yau kabarin malam wane da wane da wane da wane za a fito da shi fili kuma ana ganin mutumin nan mai wani matsayi ne na daban a cikin mutane a kyale mutane su zo suna bauta masa a kabarin sa mesa tunda na Aisha ta ce an koyi an boye kabarin manzon Allah dan gudun kada mutane su mai da shi wurin yin sallah akwai wani kabari da yake da daraja yake da kima sama da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nasa ma an rufe shi an ce kada a dan me wani zai ce a yayi wasiya ya ce a ban nasa a zo ana masa dawafi a kabari jama'ar musulmi ko kun san cewa yau a duniyan nan ko in ce a kasan nan akwai kaburrukan mutanen da zuwa ake ana musu dawafi yanda ake zagaye ɗakin Allah ake dawafi zagaye bakwai wallahi yau akwai kaburrukan mutanen da saboda suna da matsayi a cikin al'umma ana zuwa ana zagaye kaburrukan su ana musu dawafi akwai waɗanda dole idan aka je kabarinsu sai an zuba kuɗin sadaka saboda ana samun ƙurbani sun ce ana samun kusanci da Allah yau a ƙasar nan akwai kaburrukan da ake zuwa aje a zauna dirshen a daga hannu ana addu'a ana roƙon ma'abuta wannan kabari su ba da haihuwa su ba da jari su ba da kaza su ba da kaza kuma ba ba ne ba manzanni ne ba sahabbai ne ba tabi'ai ne ba tabi'ai ba ne ba ba ba ba ba wallahi saboda me saboda an gina mutane akan haka to wannan ya ci karo da tauhidi ya ci karo da sunna a nan kasar an yi kabarin mutumin da yake mawaki ne wallahi waka yake kowa ya sani mawaki ne ya mutu waka da sunan bege ya mutu mutane suna zuwa gindin kabarinsa suna roƙonsa jahilai mata da maza idan mutum ya ji gari ya masa dugu dugu dugu dugu sai tafi wannan kabarin ya je ya roƙe shi saboda ya ga ana zuwa ana roƙo yanzu malamai ba za ku gaya mutane gaskiya ba yanzu haka za ku bari mutane suna halaka kun sani cewa ba daidai ba ne kuma kun karanta waɗannan hadisai a cikin littattafai amma ba za a gaya mutane gaskiya a fitar da su daga ibadatul ibadi a mai da su zuwa ibadatu rabbil ibad ba kuna kallo saboda karka hana dan kai ma in ka mutu a zo ba a wa naka ba ko me za ka garu da shi don bayan ka mutu an zo an bauta kabarinka wallahi sai dai su kara maka masifa sai dai su ƙora maka bala'i su ƙara maka tashin hankali da tasku da bakin ciki wallahi kuma wallahi baka isa kai musu komai ba tunda a yanzu ma kai malam ka san wallahi kai ba kowa bane kuma kai ka san baka yi wa kanka abin da kake so kuma kai ka san baka isa ka kare wa kanka abin da baka so ba تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل الفرقان على عبده على عبده من هو العبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه الله بالعبد نزل عليه القرآن ليكون للعالمين نذيرا saboda annabi ya zama mai gargadi wa talikai nazir me yasa ku ba ku al'umma ku gargadi me yasa saboda wata manufa ta duniya saboda wani abin da kuke so na mulki da sarauta da wani abin da kuka gada dan kada abu kaza ya kubuce muku ba ku gaya mutane gaskiya me yasa ba za ku sifantu da sifar manzon Allah dai Allah ya ce da shi nazir mai gargadi ba me yasa ba ku mutane gargadi me yasa ba ku tsoratar da su su daina aikata abin da ke ba daidai ba lahu mulku samawati wal ardi ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا yana musu gargadi su bi Allah tabaraka wa mamallakin sammai da ƙasai amma fa ba da ɗa kuma ba wanda ya taya shi wajen halittar sammai da ƙasai ko Allah ne akwai wanda ya taimaki Allah wajen halittar sammai akwai wanda ya taimaka wa Allah wajen halittar kasai akwai wanda ya taimaki Allah wajen halittar dan adam to don me za a bari ana hada shi da wani wajen bauta a bauta wa Allah a bauta wa nan Allah kuna kallo walam yakul lahu sharikun fil mulk akwai wani mai mulki ne a duniya bayan Allah akwai wani wanda kujerarsa ɗaya da Allah khalaqa kulla shay shi ya halicci komai akwai wani wanda ya isa a duniya saboda yana da matsayi a cewa ya halicci komai to tunda baka halicci komai ba dan me za a zo ana bauta a kabarinka har a zo a yi masallaci a kabarinka sallah dan wa ake yin ta dan Allah ake to dan me za a dauko sallah a sa ta a kabari saboda mutane suna kwance a wurin kisa Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan suka riki wani suka riki wasu ba Allah ba suka mai da su sune alloli ku ji sakon Allah akan yi wa wani bauta ba Allah ba la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا hayatan ولا نشورا suka rike su alloli wanda ba sa iya mallaka wa kansu amfani ba sa iya mallaka wa kansu cuta akwai wani wanda yake kwance a kabari ya isa ya jawo wa kansa amfani inda ya isa me yasa ya bari ya mutu inda ya kai aje a roke shi a kabari ko a yi sallah a kabarinsa me yasa ya bari ya mutu aka tukuikuya shi a wannan matsatsan ramu su halittan komai wala yamlikuna mautan la yamlikuna mauta ba su mallaki mutuwa ba ma ku da sun mallaki mutuwa da ba su mutu ba da mutuwa ta su ce da za su aika ta kan wani ne wala hayata ba su mallaki rayuwa ba dan wallahi da sun mallaki rayuwa da suna nan har yanzu ana damawa da su wala nushura da ba su mallaki tayar da mutane da kabari ba dan da sun mallaka wallahi ba za su bari su tashi ba kun ga malamai ku yi haƙuri ku gaya wa mutane gaskiya idan an gaya wa mutane gaskiya ba su yi aiki da shi ba wannan sai a blamin ɗinsu amma yau inda ake fasar waɗannan hadisai da waɗannan ayo wallahi al'azimu malam sai ka ɗauka mutane ba su taɓa karanta waɗannan hadisan ba shine abin da zai tayar maka da hankali amma akwai wasu kuma da suna zaune kuma suna rugurguje su su rushe su me za ka ƙara da shi shirka ta yawa a cikin wannan al'umma shirka shirka binne-binne yau mace za ka aura a garin nan in kana da mai na rantse da Allah sai an je an maka kulle-kulle da binne-binne da wadancan malaman da nake gaya muku nake cewa su yi tsoron Allah nan sun tara rawani sun rike dogayen carbuna suna ci da addini binne-binne a binne maka kaza don a mallake ka a kafe maka kaza don a kafe ka idan mutum mulki yake sai a ce karka yadda ka zauna haka a je a nemo hawainiya a je a nemo kadangari a je a nemo wane ne a hada da naman kaza a hada da wacece a hada da muzuru a hada da jaki a hada da wacece ai ta halakar da mutane kuma wallahi ina so na gaya muku kun ga mutanen mu da kuke gani wallahi malam da yawa suna yadda da waɗannan abubuwan da yawa suna yadda da wannan abubuwan ba su yadda su rayu su yi mulki ba tare da sun ja musu wannan makale-makale da binne-binne ba wani mutum zaka gan shi malam kamar yana da kima da daraja da matsayi da mutunci a ka kamar ya fahimci tauhidi ya fahimci da'awa ta sunna sai kaga ya zo yana maka irin waɗannan maganganun shi fa neman tsari yake yi neman tsari ya eh, neman tsari yake a taimaka masa ai da yanzu baka da tsarin haka zo kake magana neman tsari ya wuce ka je kai alwala ka hana idan ka bacci karfe uku na dare kai ta daka kana karanta qur'ani kana roƙon Allah akwai tsarin da ya wuce maka wannan kana zaune a gida kana kwanci ka ci abincin ka ka hau mota mai tsada ka aure matan da ka dama kawai ka je ka tura boka ya kuɗi wai su maka aiki kana neman tsari a je a ta binne kadangaru da ransu me kadangare maka Allah ya isa kadangare da rai a ta binne shi abun bakin ciki abun ciwo ai ta yanke yanke wasu kuma bini bini za ku ga ana ta yawan yanke yanke duk inda ku ga ana wani yanke yanke a yanka na a yanka na ku bincika akwai bid'a a ciki wannan nama naman da kake ta yanka ana ta zubar da jini ka je ka sayo mutane shinkafa mana ka raba makotanka kuma dole sai ka je ka kai wancan malami shi zai ta yankawa akwai malaman da kullun gidansu ana yanka ana zubar da jini ana yanke yanke ka ga ku daina bid'a ku gaya mutane gaskiya a daina wani kame kame ina maimaita muku wannan magana saboda wallahi al'azimu malam akwai mutanen da kawai rayuwarsu yaya za su yi su bugar da mutane su samu kuɗi ni dinnan wani malami yake faɗa mun yake cewa ce malam ku wannan da'awar ta ku komi haram komai ce waɗannan mutanen in ba kaɗan musu addu'o'in nan kaɗan tattara ka abin nan bai na zaka ci abinci yake haka yake faɗa yace shi yasa ku sai ku zo yan keke da keke in kai wa mutanen nan keke da keke ba za ka samu ba wallahi kai faɗa yace kun ga ku ku kama hanyar ku ko kitabu wa sunna ku je ku mu kuma ku bar mu je mu ta hada dan da zamu hada mu dai dole mu bada lakani mu ba da lakani mu ba da kaza a rubuta kaza a kawo a dan danne kaza a soke kaza a makale kaza da shi ake samu da shi ake kaza wallahi wai malami kuma sunansa sarkin malamai ma a inda yake shugaban malamai ne a inda yake ma al'asaf shadid kaga wallahi tallahi duk malamin da ya ja mutane akan bata ko wallahi ranar tashi alkiyama sai sun tashi sun yi tsinanne niya da shi da waɗanda ya halakar tsinuwa da la'anta duk waɗanda ka ja ka halakar da su saboda neman duniya ko wallahi sai sun tashi sun la'ance ka kai za ka la'ance su ma za su la'ance ku kuma duk a tura ku wuta hasabu jahannama gabaki daya kuma wannan harka ba harka ce da mutum zai zo ya kama ta ya ce shi kenan nan ne shagonsa nan ne kantinsa ba akwai mutanen da suna zuwa su karatun addini su mai da karatun addini shine shagonsu shine kantinsu nan za a kasa a tsari a ci a sha a ciyar da wani ma a'a baka karanta ba annabawa suna zuwa gona suna noma baka karanta ba manzo Allah ya je ya yi kiwo an biya shi kuɗi ba ba karanta wa manzan Allah ya yi kasuwanci da shi na Khadija ba dan me zaka zo kana rayuwa akan ausakun nas kana cewa mutane dabara da wayo kuma ka halakar da su ka karɓi kuɗinsu. su mutum ya ɗora ka akan shirka ka shiga uku ka aikata shirka kuma ka cire kuɗi ka bashi wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi da Abu Awanata da Imam Ahmad da wa lahu indahu tariqun akhar anha hadisi na uku a wannan babin عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الله كتسيني ويهودا او روايه لعن الله اليهود والنصارى الله يتسيني ويهود ونصارى saboda ɗabi'a su ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riƙe kaburrukan annabawansu sun mai da su masallaci kai jama'a ku duba annabawa fa ko ɗan alfarma da kara ba a yi musu ba a ce aina annabawa ne to kai an rugurguje riƙe kabarin annabi ma kai sallah a wurin an hana to ina ga wancan kuma wanda shi ba annabi ba shi ba sahabi ba shi ba tabi'i ba shi ba tabi'i tabi'i ne shi ba kowa ba malami ne a garin ku ko akramakallahu ne a garin ku a yi haƙuri fa tun da aka faro daga manya to na ƙasa daman bare kai labari ba an ce kada a yi wani annabawa ma kada a yi wanda yake da niyyar idan ya mutu a da kabarinsa wata kubba ana masa dawafi ga hadisin annaba kai wanda yake da wasiyar idan ya mutu a yi wa kaza kabarinsa a yi masa kaza a yi masa kaza a yi gini a sa tayal a mai da shi wurin ziyara wani wane ne sauransu to gashi nan dai kuma la'anta me la'anta allanu shine at-tardu wal ib'adu ar rahmatillah an dai santar da kai daga rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan hadisin a koma cikin bukhari da muslim da abu awana da abu dawuda da baihaqi da imam ahmad ga lambobin hadisin duk sun ruwaito wannan hadisi wa riwayatu sani alahu riwaya ta biyu din ta imam ahmad ne wa muslim wa li abi awana ta da muslim da abi awana wa hiya min tariqin ukhra an abi huraira a wata hanyar kuma ta imamu abu huraira ne hadisi na hudu anhu anin nabi sallallahu alaihi daga abu huraira har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wathana la'ana Allah la'ana Allah qauman ittakhadhu masajida حديث إمام أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى والحميدي وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح وأما قول الحيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه إسحاق ابن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات وأن حديثنا na من manzon Allah ya Allahumma la taj'al wasana ya ubangiji kada ka sanya kabari na ya zama gunki da za a rinka masa bauta bayana amin sun amin kuma Allah ya ce maka akar Allah Allah ya karba addu'arsa na'am saboda me Allah ya dauki ran manzon Allah a ƙasar tauhidi da ya gina tauhidi kuma Allah ya taimaka ƙasar saudiya Allah ya taimake su ya ƙarfafe su ita ce ƙasa guda ɗaya da take hura ƙafan tauhidi a duniya duk duniya babu ƙasar da za ka garanti ka ce ƙasar tana ginuwa ne ko tana tafiya ne a kan tauhidi da kaɗe ta Allah tsantsa ba shirka sai ƙasar saudiya ita kaɗai ce a duniya sai Allah ya tsare ƙasar da da'awar tauhidin kuma ya bar kabarin annabinsa a wannan ƙasar je ka ga inda ake bawa wurin kariya je ka ga tsaro da kai wani bini-bini a masallacin nan na bid'a ko na shiga za ce haram suna da ma'aikata da masu yan sanda da sojoji duk yan tauhidi ne ba wani dan bid'a a cikin su da gaske Kan na ɗaga hannu zaka wani zance bid'a wallahi kuwa ga ma'aikata suna nan da yaransu da ƙananansu saboda mutanenmu suna zuwa eh, waɗanda ba su gane ba sai mutum ya je gindin kabari wani ma kokari zai yi ma ya kabbara sallah a wurin wani kuma zai je da hannunsa kamar zai kwata sai a ce mai ga abin da ake an rubuta an liƙe ga abin da ake faɗa ba za su bari kai ba kowaye kai da ka zo sai a ce kawai abin da za ka yi abin da suna ta tabbatar saboda wannan addu'ar da manzon Allah ya yi shi ba za mu gushe ba muna addu'a ta musamman wannan ƙasa mai albarka ƙasar saudiya ina gaya muku har yanzu bari ku ku je america ko ingila duk wani masallaci da ku gani tafkeke america ingila saudiya suka gina shi duk wani masallaci duk wani islamic center da za ku gani wallahi daga saudiya aka turo kuɗin na aka gina su suna taimakon musulunci daga baya ne amerika suka ga kasar saudiya tana sakin kuɗi tana gina masallatai a ƙasashe suka kafa dokar irin money laundry nan da ake faɗa so wannan ƙasar a duniya babu wata ƙasa da ta kai ta yi wa addinin allah hidima babu bari ba ku misali guda ɗaya ga ƙur'ani nan da ake karanta ana cewa ƙur'ani ɗan fahad ko mataba ce da ake buga ƙur'anai yanzu suna sun kawo tsari ƙur'anin na izu sittin duk duniya in ka ji ba inda ba ka tarar da shi ba sun buga shi sun masa gyara an ɗauki gaggan mahaddata alƙur'ani masana ƙur'ani in a duniya duk inda kake da nisa in an san kasan ƙur'ani sai an ɗauko ka an kawo ka wannan gudun. dan in an rubuta ƙur'anin ka zo ka duba ko da gyara kafin a buga shi kashe musu kuɗi a buga wannan ƙur'anin kyauta yanzu sun fidda tsarin da kullum za su iya buga ƙur'ani guda miliyan goma sha biyu ana kuma raba su majanan kyauta fi sabilillahi ba da sayarwa ba don taimakon musulunci ga hidindimin da suke a wannan masallatai guda biyu a duk duniya babu babu masallacin da ya kai wannan kyau daraja faɗi girma kulawa ba ka taɓa zuwa ka tarar da datti a masallacin haramun maka ko na madina ba mutum yanzu yanzu zai a mai minti ɗaya yayi yawa ma'aikata sun zo suna da na'urori da kwamfutoci yanzu yanzu za su gani sai ga an kewaye an zo an share dan kare tauhidi ka je ka ji hudu ba lafiyayya a gaya ma Allah ya ce annabi ya ce ba kwana shi yasa duk mai tauhidi dole ya so wannan kasar kuma ita ce tushen musuluncin kuma dole mu tsare darajar su da kimar su to shi yasa ba su bari a shirka nana Aisha wannan magana da ta faɗa din Allah ya taimaka ne yasa kabarin manzon Allah yana hannun masu tauhidi wani bawan Allah ya faɗa dan bidiya ne amma gaskiya ya faɗa ya ce yo ai Allah ya san halin mu mu wallahi kai faɗa ni na san shi kuma na ji lokacin da ya faɗa ya ce ai Allah ya san halin mu da ya tashi barin kabarin sai ya bashi a hannun waɗannan wahabiyawan masu tauhidin nan ya ce wallahi da kabarin manzan Allah a wurin mu yake to da abin da za a yi Allah kaɗai ya bar wa kansa sani amma za ka gama bid'ar ka ka hau jirgi ka yi biza ka dira kana zuwa za su koya maka hankali ba za su bari kai musu ba daidai ba ya ce haka kuma ya kai musu ka'aban wajensu haka Allah ya ga dama wannan wahabiya wanda su ne, a wurin su ne aka bar musu ka'aban aka bar musu kabarin annabi kuma duk ka dole ka tafi can dalika fadlullahi yutihi man yasha ka tsaya ka yi tunani yanzu wannan kabarin na annabi sallallahu alaihi wasallam inda ba a can yake ba ya kake gani shine wani gaja mara hankali wai wai wai lokacin da wannan abun ya faru wannan karfin ya fado tsautsayi ya kashe mutanen da zai kashe a harami sun samu shahada suna fi sun mutu menene damun kwanan su ya kare wallahi ko karfin fito sai sun mutu a ranar sa mutu a hotel din su ko su mutu a hanya wai wai mu yanzu al'amuran aikin hajjin nan ma da a da shi kamar fifa fifa wai kamar fifa wai wai kamar abinan kungiyar kwallon kafa wai a rinka rotation wai kasa kasa suna daukan nauyi ita ma yanzu saudiyan a kwace abu abin daga hannunta a rinka juya wata ran Najeriya ta dauki nauyin aikin hajji wata ran kamar ta dauka kaji ba gidaje Najeriya Najeriya yaushe ta dauki nauyin kanta ba balla ta dauki nauyin aikin hajji ko wai wata Chadi ko wata ko ko wata America ko wata abin nan waye zai iya yi ba wanda zai iya yi gaskiya kwaya ɗaya ce a rike ta a huta a zauna lafiya kurum Allah ya daɗa tsare kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan shirka da bid'a su kuma wannan ƙasa duk wanda yake nufin su da shari Allah kada ya ba su nasara Allah ya mana maganin su to wannan hadisin kenan manzon Allah ya tsine wa mutanen da suka riƙe kabarin annabawan su masallaci an ce maka na annabawa ma an tsine to ina ga sauran mutane wallahi diyan yadda kake son mutum karka yadda ka mai da kabarin sa wurin sallah komun shehun komun shehuntakansa komun matsayinsa Allah ya ƙara masa karama da matsayi da ɗaukaka da daraja amma dai a yi sallah a je a kafa sallah a inda yake kwance a'a ai bata taso ba sam wannan hadisi tabbatacce ne ingantacce ne ya ce abu ya ala ya ruwaito shi ya ce a ciki akwai ishaq ibn abi isra'ila akwai magana da malamai wato suka yi a kansa liwaqfihi fil qur'an saboda ya dan raba kafa akan harkar magana qur'ani bari ku ji Allahu akbar Allah ji kan malamai malamai na sunna sun yi kokari kwarai da gaske wannan mutumin Isa ibn Abi Isra'il malaman hadisi sun yi magana a kansa ne an dan zungure shi saboda lokacin da aka tambaye shi aka ce shin halil qur'anu makhluqun aw ghairu makhluq wata magana ce ban sani ba ko mun taɓa tattauna ta anan Allahu alam shin qur'anin nan izu 60 wannan qur'ani muke karanta shin halittansa aka yi ko kuma ba halittansa aka yi ba shi da aka tambaye shi mai kwan ya faɗi magana guda ɗaya da malamai suke faɗa sai ya ce Allahu a'alam fadin Allahu alam akan wannan amsar sai malamai suka ce wannan min simati ahlil bid'a yana daga cikin alamomin malamai yan bid'a akan wannan babin ya za a tambaye ka qur'ani halittar Allah ne ko ba halittar Allah ba ka ce wallahu alam kuma kana malami kuma dole ka sani jama'a alƙur'ani halittar Allah ne ko kuwa maganar Allah ne na'am maganar Allah ne to me bambanci tsakanin maganar Allah halittar Allah idan ka ce maganar Allah ne kenan ƙur'ani sifar Allah ne to shi ku Allah ai ba halittarsa aka yi ba to in halittarsa aka yi waye ya halicce shi shine implication ɗin. to daga cikin yan bid'a akwai waɗanda suka tafi akan cewa ƙura'ani halittar Allah ne to haɗarin wannan maganar shine idan ka ce ƙura'ani halittar Allah ne to kenan wani ɓangare na sifar ubangiji halittansa aka yi to ramin da zaka fada sai a ce maka waye halicce shi to kaga wani babi ne da bai kamata ka fada a ciki ba akan wannan abun ne malamai sun sha wahala su imamu ahmad da su imamu shafi'i duka duka an da ke imamu ahmad an sumar da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba akan wannan magana a lokacin da yake rayuwa to shi wannan bawan allah sai ya ce allahu alam allahu alam Allahu alam na'am amma dai magana ita ce qur'ani ba halittar Allah bane sifar Allah ne magana Allah ne wanda yake karanta qur'anin ne aka halicce shi kai sautinka halittar Allah ne amma zancen Allah ne ya aiko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Imam Ahmad akan wannan abun yan bid'a sarakuna yan bid'a da malamai yan bid'a aka hada baki da sarakuna aka yi ta duka sai a jawo shi an tara jama'ar gari ga baki daya an gina su akan cewa qur'ani halittar Allah ne shi kuma imamu ahli sunnati wal jama'a ya ce sam qur'ani ba halittar Allah bane ba qur'ani sifar Allah ne idan aka kira shi aka tambaye shi ya ba da wannan ansa sai a yi ta dukansa sai ya suma a ji a karanta a tarjamar imam ahmad wata ran insha Allah mun samu dama za mu samu gaba mu kawo irin ibtila'in da ya shiga akan wannan insha Allah duka sai ya suma ranga-ranga za a ɗauke shi a a mai da shi gida malam malam kaji malaman da suka yi da'awa akan sunna da gaske suka ɗanɗana da'awar sunna ɗin ba ni da kai ba yanzu muke yin ta a cikin ac da fanka su dukansu aka imamu shafi'i aka zo kansa aka ce kaifa yi bayani qur'ani halittar Allah ne kome ya ce wa imamu ahmad ya ce gaskiya dukan nan da ake maka ni fa ba zan iya daukan wannan dukar ba in ji imamu shafi ce wallahi ba zan iya jure wannan dukar ba ni in aka wannan dukar ai sai su halaka ni ya ce amma na san abin da zan musu ya daga hannu ya ce jama'a ku kalla ya ce da zabura زبورة linjila attaura القرآن ya ce kun ga waɗannan ya ce duk halitta Allah ne aka ce ah, ka ta wuce ba duka a kanka ba duka a kanka ya koma gefe ya ce na gama da su ya ce ai da na ce da zabura da linjila ina nutsa yatsuna da attaura da ƙur'ani ya ce harihi waɗannan 'yan yatsuna wani ke nibi ba waɗannan ya ce halittar Allah ne to in ka sha wahala malam kai tawili kawai <laughs> ba laifi ina fatan kuna fahimta kaga kaga shi yayi bayani ko ya san dabarar da zai ya fita to shi wannan bawan Allah Isaac ibn Abi Isra'il me yasa malamai suka suka yi magana akan saboda shi da zo kawai sai ya ce Allahu alam wataƙila yana jin tsoron in ya faɗa akwai abin da zai biyo ba wataƙila wataƙila wataƙila to kaga akan wannan faɗin Allahu alam ɗin kawai yanzu an gan shi a riwaya a cikin hadisi sai a ce akwai matsala saboda tsabar karma a ɗauke shi kai tsaye a ce an ɗauki wanda ya ɗanyi wani tawili akan harkar bid'a Allah ya musu albarka so insha Allah ta'ala wata rana mu yi magana akan wannan khalqul Qur'an din da irin ibtila'in da a lokacin wani sarki ne imam ahmad ya sha wannan wahala da kuma irin ibtila'in da ya gamar shi ya ce fafihi nazarun min wujuh wa baqiyatu sai thiqat ya ce sauran mazajen amintattu ne ya ce akwai ta cewa akan fiskoki kamar haka na ɗaya innahu tasara ala abi ya'la fil azwi fa awhama annahu laysa fi musnadi ahmad wa laysa kadhalika kama a nan gurin ya ce albani ya ce akwai ta cewa saboda an takaita akan abu ya ala ya ce wa amma qaulul haisami magana imamul haisami a cikin majma'iz zawaid ya ce rawahu abu ya ala to cewa da yayi hadisin abu ya ala ne kawai ya rawaito to wannan akwai ta cewa ba haka bane ba sai wannan ya wahimtar da cewa annahu laysa fi musnad amir kamar yi hadisin babu shi a cikin musnad ahmad kenan wadda kuma gaskiya ba haka bane kamar yadda ka sani abu na biyu anna ishaq al-mazkur siqa wannan mutumin da muka yi bayani wannan mutumin da muka yi bayani cewa liwaqfi fil qur'an ko albani yace haƙiƙanin gaskiya wannan mutumin amintacce ne wa waqfuhu fil qur'ani la yujrihuhu kama ko la yujarrihuhu kama huwa muqarrarun fil mustalahi albani ya ce ai zance da ya fi inganci an yadda ya yi waƙafi ya daga kafa ya raba ƙafa akan harkar magana ƙur'ani halittar Allah ne ko ba halittar Allah ba ne amma wannan abin da ya yi kadai tun da dai mutum ne amintacce to wannan bai zai sa a soke shi a ki hadisin hadisinsa ba kamar yadda imam al-haythami ya kawo a can gurin a cikin majma'u zawaid kamar yanzu in kun lura wancan magana da muka tafi a kai ta imam al-haythami a majma'u zawaid na cewa za a soki mutum saboda yayi raba kafa akan maganar qur'ani dinnan albani yace bai kai a ce a ki karban hadisinsa ba kamar yadda ya tabbata cikin ilimin matsalar hadisi su albani kenan sai sun kawo maganar malamai manya kuma sai su kawo wani abu na ilimi kuma da dole sai an sallama musu abu na uku ya yace annahu lam yatafarrad bihi to in ma haka ne ai shi wannan mutumin ba shi kadai ne ya kadai ta wajen ruwaiton hadisin ba abinda ba ku fahimta ba sukan sa din fa zai iya sukan hadisin da yake sama din idan har yana da matsala to kenan hadisin yana da matsala to kuma a gurin malaman hadisi akwai ka'ida idan mai riwaya ya zo ya ruwaito hadisi yana da wata illa idan ba shi kadai ba ne to wani yana iya masa kwaba wani yana iya ainihin wato kara shi gaba tunda ba shi kadai ba ne to wannan ma ba shi kadai ya ta da ruwaito hadisin ba yace ai hadisin yana nan a riwayar Imam ahmad a wata hanya fal hadisu sahihun la shakka fihi su wannan hadisi Allahumma la taj'al qabari wasanan ya Allah kada ka mai da kabari na ya zama gunki yu'bad a wata riwayar to wannan hadisi ne ingantacce walahu shahidun mursalun yana da wani shahidi mursali ma'ana wani hadisin da zai goyi bayansa imam malik ya ruwaito shi a cikin muwatta Allah ya masa rahama da isnadi sahihi wa ruwaya mausulan ma an ruwaito shi da cikakken isnadi daga abi sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yadda me ake nufi da la taj'al qabari wasanan kada ka da kabari na ya zama gunki me gunki idol ko abun bauta me bauta abinda ake yi wa Allah ya masa ko kamar aje a roƙe shi tunda Allah ake roƙo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah kina ya ku yan uwana wannan hadisi na la taj'al qabri sanan annabi ya kafa doka kada Allah ya sa kabarinsa ya zama gunki da za a rinka bauta masa ma'ana bayan ya mutu kar a je a roƙi kabarinsa idan har an hana ka roƙi kabarin annabi to shikenan kuma an halatta ma ka je ka roƙi kabarin wani annabi guda an ce kada ka roƙi kabarin shi annabi guda ya yi addu'a kada Allah mai da kabarin sa za a je ana roƙa to dan me yasa wasu suke haɗa kayan su su yi wanka ranar juma'a duk bayan juma'a ranar juma'a da la'asar a tafi makabarta a je ana bin kabarin manyan mutane ana roƙon su bukatu na duniya وإذا آيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور wai idan al'amura wai sun ya muku wai kun rasa yadda za ku yi wai ku je ku waje wai ku je ku samu ma'abuta kaburruka ku je ku roke su za mu zo mu karanta sati mai zuwa ya ce kada ka mai da kabari na ya zama idi me idi wurin da za a rinka biki ana taro duk shekara shine id kada ka mai da kabari na ya zama wannan ya Allah to shi yasa duk wanda ya je kabarin manzon Allah ya daga hannu ya roke shi to yana so ya mai da shi wasan kenan duk wanda ya tafi da addu'a matarsa bakarari ya ce ba ta haihuwa ya ce bari ya je kabarin manzon Allah ya roka mata haihuwa ya mai da kabarin manzon Allah wasan kuma annabi ya hana dan ba a roƙon manzon Allah ana roƙon Allah ne so wannan shine tauhidi kuma wannan shine tsari to sai hadisi na biyar daga jindub shi kuma lokaci yayi insha Allah ta'ala na ga yana dan tsawo kaɗan usbu'ul qadim za mu yi shi mu yi hadisi na shida insha Allah hadda na bakwai ma ashe ko in Allah ya sa da sai mu kammala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan bawan allah addu'a yake nema yake ce akramakallahu um, ina neman addu'ar ka da ta yan uwa dangane da miyagun mafarkai da nake fama da su yace kuma yana yin addu'a a duk sanda zai kwanta amma wallahi sai na rinka ganin wato irin waɗannan mafarkai marasa daɗi ji nake a raina kamar wasu suna ƙulla min tuggu duba da abubuwan da nake ta gani a cikin mafarki da wajensa na taɓa ganin ƙullin magani a ƙofar ɗakina <clears throat> sai na yi bismillah na ɗauka na jefa shi a kwata kuma kishiyar mahaifiyarmu na taba ganinta tana cewa wallahi sai ta ga bayana saboda wani sabani da ya faru a tsakaninmu da ya shafi rabon gado malam a taimaka min da addu'a kuma da shawarwari allah ya kare ka kara maka lafiya da imani da arziki duniya da lahira amin sun amin daga ɗalibanka to wannan bawan allah da ya tattaro abubuwa yana ta fama allah ya yi masa na farko dai kai kullum musulmi ka rinka jin a ranka duk abin da ya same ka Allah ne ya dora maka karkara ta rataya wata matsala za su safe ka cewa wani ne yake yi maka amma in ka samu hujja karara da dalili to za ka iya tabbatarwa shi ma din sai ka ɗauka sai da Allah ya ga dama abin ya same ka domin ta sha'una illa an ya sha Allah so ni shawarar da nake baka bayan addu'a da muka yi maka da wanda kuma za a ci gaba da yi maka ka kyautata tauhidin ka da alakar da ubangiji ka dauka cewa Allah ne kadai zai iya dora ma kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal mu'minun da ya musu ba abin da zai same mu sai abin da Allah rubuta mana duk abin da dan adam ya kulla maka insha Allah tabaraka wa ta'ala bai zai ci nasara ba sai da yardar Allah kullum magani da ka gani a kofar ɗakinka ya kamata ka tambayi malamai in ka ga irin wannan abu zan yi bayani don saboda kowa ya ji yana faruwa jama'a ana sihiri da yawa kuma sihirin nan ba wanda ya isa da kikirci ya ce yana alwashin shi ya fi karfin ai mai sihiri tunda an yi wa annabi ma manzon Allah ma an masa sallallahu alaihi sallama, na yi bayani kwanaki an yi masa ne da gashin kansa kum da yake taje kansa sai aka ɗebe sauran gashi in mutum yana taji kai ana samun sauran gashi to shi aka ɗauka aka yi kulle-kulle aka je aka binne a wata rijiya aka yi masa sihirin da baya iya zuwa wajen iyalinsa bai shafi annabtansa ba bai shafi da awarsa ba amma ya shafi alakarsa da iyalinsa so dama masu sihiri suna kula da wannan bangarorin ko dai harkar kasuwancinka ko lafiyarka ko abin da ya shafi iyalanka ko 'ya'yanka ko ta ne hulɗa da ta shafi rayuwarka in an taba ka za ka wahala to kaga kai ma baka da garanti wannan shine sababin saukan kul a'udhu birabbil falaki da nasi idan an koma tafsirin falaki da nasi a cikin tafsirin ibnu kathir za a ga waɗannan bayanai da na faɗa insha Allah so wajibi ne kowannen mu ya zauna cikin shiri da yin addu'o'i da azkaru as-sabah wal masa zikirai da ake da safiya da yamma lalle ka tabbatar kana yi saboda duk yadda kake gani wani baya son ka wani zai je samu wani mushirikin malami buka, ya ba shi naira ɗari biyar ɗari biyar ɗari dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ko ƙasa da ko ƙasa ko sama da haka ya je ya maka shirin da sai ka shekara biyar kana wahala so akwai buƙatar mu yawaita yin addu'a duk mai hankali kar ya rinka fita daga gidansa bai addu'a ba wallahi kuma aljihunka karka rabu da wannan hisul muslim din ko kuma ka haddace shi ko a ka ko a wayarka wallahi musamman a wannan zamanin in baka wallahi za su kassara ka kar ka dauka kai ustaz ne duk ustazancin ka in suka maka maka in ba su abu kai ba ka tashi ba ta ce gaskiyar magana dan wasu suna da sakaci wajen addu'a da yamma kai da safe ka yi da yamma ka in za ka kwanta bacci ka shafe jikinka da addu'a tsaf ‘ya'yanka gaba ɗaya gidanka ka tofe shi da iyalanka gaba ɗaya wannan fa sunna ne duk da nake muku bayani yawwa dan manzon Allah yana yin addu'a ya tofa ya shafe Hassan da jikokin sa saboda neman kariya amma kai wani addu'a yanzu kake na bawa kanka kariya kana tsammanin dan ka zama alu sunna mai tauhidi ko shi kenan kawai ba za ka yi addu'a ba dole sai ka yi addu'a Ba a yawaita yin addu'a ga azkarar nan asaba wal masa na safiya da maraice duk an ruwaito su ana yi a yawaita yi kuma idan mutum ya ga wani abu a gidansa ko a ɗakinsa wanda bai san shi ba a saurari wannan bayanin nawa idan mutum ya je gida ko a ofis ɗinsa ko a gidan shi ko a ɗakinsa ko a motarsa a kujerarsa ya ga an ajiye wani abin da shi bai san asalin wannan abin ba kuma bai san meye ba ko kuma ga abin ya san shi amma wani abu ne surkulle ne to ya nutsu na farko ne kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana daga Allah muke kuma gare shi mu koma hasbunallahu wa ni'mal wakil idan ka dauki wannan abin ka dauke shi da sunan Allah tabaaraka wa ta'ala abinda zaka fara yi ka bude shi ga game watakila da sunanka ne a ciki watakila sunan matarka watakila sunan mai gidanka watakila naman jaki ne watakila wata dabba aka kulle a ciki watakila jini ne watakila gashi ne watakila duk abin da dai matsafa suke yi to idan ka bude shi ka ga menene to sai ka je ka samu wuta sai ka kone shi abin da ake karya sihiri da shi kone shi ake amma yanzu kaga kaje kaga wani kullin abu a kofar ɗakin ka ka dauka ka jefa kwata yana nan fa ko ba ka bane jefa shi a ya lalata shi bai lalata shi ba bai lalata shi ba so, kaga yanzu wannan abin na kama ina jin yana nan akwatar unguwarku, unguwar <laughs> ku to shi yasa da sai ka tambaya sai ka dauka ka samu malamin ka tambaya akwai wani dan uwa muna tare shi yake gaya mu ya kai mota sa wanki lafiya lau yace mota ta ba wanda yake shiga sai ni ko wanki na je sai dai in ajiye musu ita su wanke yanzu an ɗauki kayata ko tes ba amu ya ce malam ina zuwa ina buɗe motar nan zan ɗauki jakata a boot zan ɗauki kaza zan ɗauki kaza na ba da wanki ina zuwa sai na ga wata kwalba a ciki da jini da gashi da nama a ciki ya gaba ɗaya sai na je jikina ya wani ras na ce ni kuwa ya samu wannan kwalbar ta me yace ce tunanin da ya to shi kuwa wa ya buɗe motar nan shi kadai yake hawa motarsa kuma ga abin da ya gani ya ce wannan kwalbar ita kuma ta mi ya ce bai nuna masu wankin ba ya tsorata sai ya ɗauki kwalbar take ya ce sai ta bugo mun waya ya ta bugo mun waya to bai same ni ba ya ce na rasa yadda zan yi da wannan kwalbar ya ce sai na je na samu wani malami shi malamai na shi ma sai na nuna masa to tunda ya karanta ya sani sai aka fashe ta aka farke ta sai gashi nama danyen nama da jini ruwan jini da gashi da rubuce rubuce rubutun sha ko an rubuta sunansa ko sunan waya sihiri dai aka yi ana so a kassara shi yace malam kawai ina rayuwata anan ina neman abinci na Abuja nan sana'a nake zuwa ne kullum fitan jin dan nemo Allah ya rufa mun asiri ina dan harkoki na na rufin asiri amma nema ake sai an kassara nace ai haka rayuwar take kwarai da gaske wannan dan rufin asirin da kake da shi wani fa baya so ya ganka da shi dan me yasa zaka tsallaka ka bar ku ka tafi Abuja ko dan me yasa zaka rinka hawa mota kaza ko dan me yasa ka gina gida shi bai gina ba ko dan me yasa kai kake aiki kana rufin asiri ka suna cikin rufin asiri shi baya ciki sai ya kassara ka ai uwar watsi kai ta watsi shi ma ta watsi to addu'a ita ce amfani ya aka suka je suka fasa kwalbar suka bude suka gani aka tattare aka sa masa wuta aka kone wani bawan Allah shi ma yayi aure alfarma alfarma ma aka yi wa yarinyar aka zo aka ce ya aure ta ya aure ta tunda yana da dan maiƙo. ya aka ya aka ya dan daga yayi nesa haka sai aka je aka hada baki da iyayen yarinyar da waya to tunda dai kaza kaza ne ya kamata ku kafe shi aka je aka yi kulle kulle aka samu yan tukwane yan kanana haka aka je aka tona kofar ɗakinsa da yake shiga dole sai ka tsallaka akar makalla dole kuma da matarka za a aka je bayan gida da inda yake fakin din mota da inda ake a wannan aka hada baki da matarsa aka zo aka yi ta tono tukunya guda aka dauka aka binne masa da abin a ciki aka je can in ya tsallake na nan dole ya fada na saboda kawai a kassara ka ko dai ka mutu su ci gadan ko kuma a sarrafa ka sai yanda aka yi da kai ita mace ba abin da take so a rayuwarta irin wato ta ce kayi kayi ko mai kyau ne ko mara kyau sai ka ji ana cewa kai da Allah ba mu sirrin mana ce ku zo za a ba ku sirrin mana an gama da kai haka ake idan ma a kasuwa ne ko kana da yara ko wani abu a ta tsorata ka da daddare a ta firgita ka a rufe bakinka yaranka na kasuwa su yi ta kai ka saboda kawai duk barnar da suka yi kai magana a mana aiki Allah sa alaji kare lissafi bana a mana aiki ko ya yi lissafin ma ya ga matsala kar ya iya magana duk ana yi malam na gaya maka barnar da ake a garin nan na gaya maka wallahi hankalin ka bai zai dauka ba kuma bangare bangare da ma'aikata da waye da waye da sauransu akwai wanda 'ya'ya ne suke wa ubansu saboda kawai yana da yana da maiko ƴaƴanka su kai ai aiki a kanka saboda su mallake ka su ci dukiyarka su ka kasa magana ma'aikatanka a ma'aikata su yi maka na ƙasa da kai wane ne da sauransu almajirai ne dai da malamai ban sani ba shi kan ko ana taba ko ba ya oho <laughs> so ina ba da shawara duk wanda ya ga wani abu zai iya yiwa ka je kana zuwa a ɗakin ka kawai ka je ka ga kullin gashi kuma galiban suna yi da gashi wanda yake zuwa yana yin aski kawai yana tafiya ya barin gashin shi ma ana zuwa a ɗebe a aiki da shi gashi da ka sani na aski wallahi gashi ko kayan wanki akwai wanda ya zo shi ma aka yi masa wannan shi kuma daga wurin mai wankin sa ake masa idan ya je kai wanki su masu sihirin sai su je su lallaba su hada baki da mai wankin sai a rinka yankan yadinka ta cikin kayanka sai ga ana yanka a hada nan a hada nan da wani abu da kake sawa a jikinka da shi za a yi abin da ba a ba ka da wata dabara a karmakalla eh kawai shine shi yasa na fara muku magana a yi addu'a kawai kuma an tabbatar muku wallahi malam sihirin nan yana yi akwai mutum wani mutum ne babban mutum ne an sani ba yana raye ko baya nan babban mutum ne sosai wasu shekaru da dama kai mana magana a nan kasuwa yake shi kuma kawai Allah ya bashi ciniki yana ciniki yana samu yan uwansa suka yi masa yan kasuwa suka yi masa aka yi masa sihiri ka san me suka masa makanta shi suka yi amma makanta yana kallo da ido amma baya gani ga idan rangadau wallahi baya gani ka san yaushe yake makanta da ya buga mota zai tafi kasuwa sai ya daina gani da ya yi kwana sai ya rinka gani kuma tashin hankali ka ce tafi kasuwa sai fashe da kuka shi ba zai je ba shi ba zai je ba shi ba zai iya zuwa ba mai kudi mai hali wallahi malam sun kore shi malam ana tsiya a ƙasar nan malam akan neman duniya kurum ba aina can habun in ka samu cinikin ka tara kuɗin kai gidajen kai motocin sai ka sai ana ka mutuwa ba gashi nan kuna mutuwa ba ba ku shirya ba kai baka daukan izina kai baka da hankali ne me yasa ba za ka hakura ka rayu yanda Allah ya ajiye ka me yasa za ka yi dan wanka bakin ciki wani kuma akan mace zai kasara ka akan mace waya ne yana neman ta nima ina neman ta sai a je a yi masa magani ko a kashe wani saboda kar ya auri wata kaji ba akan mace Allah ƙara mata daraja da ɗaukaka kun kai amma dai bai kamata ana kashe mutane saboda ku ba Allah ya sauke Allah warkar da kai Allah ya yi maka abin da yake damun ka ka lazimci ayatul kursi kai ta azkarus sawail masai ka ta zuba karatun qur'ani musamman suratul baqara kan da garkice kariya insha Allah wannan ya ce malam ana yi wa abu sama da biyu kara kwarai kwa da gaske ko kuma sai kwaya daya za ka iya musu Allah ya maka zaɓi a cikinsu ya zaɓa maka mafi alkhairi yace sau ɗaya ake ko kuma sau nawa za ka yi ta har ya zuwa lokacin da za ga Allah ya baka biyan bukata wannan ya ce malam hadisin da yake magana a kan a zauna a masallaci bayan sallah asubahi har sai rana ta fito mutum yana da ladan hajji da umra cikakku ya ce to ni ina neman ƙarin bayani dangane da masallacin harami mai alfarma mutumin da ya je yi sallah asubahi a wurin da ake yin dawafi to in yana so ya samu wannan falalar to zai ta zama ne a wurin dawafin a ta zuwa ana tattaka shi ana tsallake shi <laughs> sai idan ya samu wannan ladan koko zai iya canja wuri a ba kai ko bawan Allah an ce a zauna ana nufin a zauna a cikin masallacin wannan ra'ayin da ya ce ka zauna a inda kai sallah din ra'ayin da ya ce ka zauna a cikin masallaci gaba ɗaya shi ya fi inganci so don kai sallah sahun gaba za ka iya tashi ka koma sahun baya ka jingina kai ta zikirin ka har lokacin rana ya fito sai kai yanzu rana tana fitowa karfe shida da wani bakwai zan ce ko shida da hamsin dai kwanaki sati biyu da suka wuce ko da arba'in amma yanzu na san ya kai karfe bakwai rana take fitowa to duk wanda aka idar da sallah asubahi ana yin sallah asubahi yanzu ina jin muktarin asubahi yana shiga karfe shida saura minti goma haka shida saura minti goma so wani masallatan ma karfe shida suke sallah shida da wani abu so kawai dan zaman da za ka yi duka minti talatin arba'in ne in ka zauna ka yi zikiri har rana ta fito karfe bakwai kana da ladan aikin hajji da umara cikakku ka annabi shi so kaga dama ce a yanzu a rinka dan zama bayan asubahi din nan zai taimaka sai wanda suke da larurar zuwa aiki wannan bayan da za su yi Allah ya san suna da niyya Allah zai ba su lada wannan ya ce da Allah a karmakallawa a tayani da addu'a a wannan watan nake so na kai kudin aure na to waye ce ma kudin auren addini ne hadda zaka ce mu yi maka addu'a Allah ya sa ka kai kudin auren ka al'ada ce yayi Allah ce muke ka dai kai auren ka kudin auren kuma Allah ya sa su yafe maka ya ce a taimaka masa da addu'a kuma wai bizarsa za ta fito kwanan nan ta ina bizar ta amerika ko ta ingila ko ta umra ko ta me Allah ya taimake ka akan alheri muna maka addu'a Allah baka abin da kake so na alheri wannan ya ce da wallahi malam ni dai wani abu ne yake damu na tun ina dan karami mahaifiyata suka rabu da mahaifina shi mahaifina ya karbo ni ya dawo da ni wajen matarsa kishiyar mahaifiyata mun yi shekaru yanzu har ya kai ga na shiga jami'a amma rayuwa ta zama matsala ita matar mahaifiyata tana ta faɗa da gaba da ni tana ce min mara kirki wani ban da kirki a wajenta na je na ba ta haƙuri amma ta ce ba ruwanta da ni in daina shiga harkata da 'ya'yanta ya zan yi wa ya ita ba ko kuwa <laughs> to in dai abin da ka faɗa gaskiya gaskiya ne ta rike ka ka je ka ba ta hakuri watakila kai ne baka da kirkin tunda ka ce ka ba ta hakuri ka ba ta hakuri kuma ta ce ba ta hakura ba ka rabu da ita ka daina shiga harkata da 'ya'yanta ta kuma har ka shiga jami'a sai ka rabu da ita menene a ciki dama zuwa za ka ka gaishe ta ina kwana lafiya ina gajiya shikenan baban naka sai kai masa magana in zai iya nema maka hakinka in kuma ta fi karfinsa shi ma kaga shikenan sai ka rabu da ita kar ka zage ta kar ka ci mutuncin ta sai ka fita harkar ta cewa akai a shari'a dole sai ka shiga harkar mutum abu ne mai sauki rayuwa duk wanda ya ce ka rabu da ni ka daina shiga ta, sai ka ce ba komai gaisuwar musulunci ta hada ku ranar da kai kuɗi ka gama jami'ar kai digiri naira ta fara shiga maka za ta nemo ka amma ka je ka gaishe ta ka girmama ta a matsayinta wacce ta rike ka kishiyar mahaifiyarka ka girmama babanka duk abu na mutunci kai amma ka daina shiga harkarta da hulɗarta da 'ya'yanta ‘ya'yanta ƙannanka ne taimako ne za ka yi musu kai yayansu ne ba sai ka shiga harkarsu ba ai za ka iya taimaka mutum ka shiga harkarsa ba ko shikenan kamar yanzu mutum ne wai ya ce wai ya zo ya ce wani wai wani fa ni ba ruwana da kai ka daina shiga hullata da harka to me a ciki ka daina shiga harka ta ka daina hulla da shi iyakaci tsakaninka da mutum me assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan ka rabu da shi kai gaba ya gaba ko shari'a ta ce kowa sai yi alaka da shi ban sani ba akram kallah ko na yi zafi ne da yawa ni haka na fahimci abun ai ba dole sai ka harka da kowa bai wani za ga kuna harka kuna magana kuna zama kuna hira kuna labari kuna tafiya da shi kuna zama wuri ɗaya kuna abin nan wani wani kuma za ga ba faɗa kake da shi amma tsakaninka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum salam shikenan ba ka shiga harkarsa ba shiga harkarka to gaba kuke ba gaba bane to kaska ne cewa a rayuwa ba dole sai ka shiga harkar kowa ba akwai dole wasu ɗaiɗaikun mutane da su kuke harka da su to sai ya ce baya son ka yayi harka da kai kuruwarsa ta dace da taka kuruwar ba sai ka da shi zai je ta yi amma abin da aka hana musulunci kin magana da kullata a zuciya da gaba da kin sallama to wannan kan ba za a goyi baya ba ina fatan kuna fahimta to Allah gane da mu Allah ya sa mu ciya da imani ah, masu sauran tambayoyin sai ah, wani sati insha Allah gina akan gaskiya kuma take kira akan gaskiya kuma idan mutane ba su sani ba wallahi duk wani malami na sunna da ka sani yake zama a kujera yake tara mutum uku hudu biyar shida yana wa'azi wallahi wallahi tuntunin mun riga mun sani cewa ba lalle ne in muka tashi daga karatu za mu koma gida ba wallahi mun san da wannan kuma mun sani cewa ba lalle ba ne mun kwanta a gidajenmu mu tashi da rayukanmu wallahi mun san da wannan shi sa wallahi kwanciya muke muke baccin mu tsab mu yi addu'ar da annabi ya ce mu yi kuma mu kwanta hadda mun shari mu tashi mu yi kiyamun laili mu yi addu'a gobe kuma mu ta karatu abinda muka karanta muka fahimci shine gaskiya to za mu faɗe shi tunda ku ba wanda ya hana a faɗi gaskiya mara gaskiya shine zai hana a faɗi gaskiya kowa ya zo ya tallata kayansa mana kowa ya tallata kayansa a bar wa mutane hisabi su ɗauki abin da za su dauka ku da kuke zagin sahabban manzan Allah kuke la'anta sahabban manzan Allah kuke fadin abin da kuke faɗa akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani bai ce muku kaza ba sai malami na sunna dan ya zo ya bude littafi ya bude bukhari ya bude muslim ya faɗi abin da malamai suka faɗa har wani zai masa barazana to wanda ya fasa Allah tsine masa albarka duk wanda ya ki ya kashe mu saboda mun faɗi gaskiya Allah ya la'ance shi me a ciki ba an kashe malam Ja'far ba Allah masa rahama da aka kashe shi an daina wa'azi an daina karatu kuma wallahi ya kamata mutane su sani wallahi al'azimu mutuwa shahadan nan wallahi ita muke nema in Allah ya taimake mu wani zo ya kashe mu muka mutu kaga ya ɗibe mana zunuban mu ya ƙara mana daraja ya hutar da mu hisabi ya taimake mu mu samu aljanna cikin sauki me ke cikin kashi ballantana a daure shi me yake cikin duniyar ma idan kai ƙarya kake ko kai da wasa kake wallahi da gaske muke ba za mu ci mutuncin kowa ba ba za mu zagi wani ba amma fa gaskiya za mu faɗe ta za mu faɗi gaskiya ba za mu daina faɗan gaskiya ba kuma kowa ya sani babu mai neman zaman lafiya a ƙasar nan irin ahalus sunna wa muka kashe wa muka sara masallacin wa muka kwata wa muka tsare a hanya muka hana shi abu nasa a masallatan mu muke wa'azin mu, a wurin mu muke karatun mu mu faɗi abin da muka fahimta in ba gane ba mu ce a tambaya wanda yake da ƙarin bayani ya zo ya yi ƙarin bayani wanda bai gamsu ba ya zo ya tambaye mu ƙara bayani to me na cewa zan kashe ka kisa shine solution kana jin dan ka kashe wani sai hana ayu ayi a faɗi gaskiya sai ka kashe mutum kuma Allah ta da mutum dubu wanda za su zo su yi so wannan shine abin da ya faru kuma magana ta gaskiya guda ɗaya babu gudu babu ja da baya babu daga kafa kuma babu wani malami da wai zai daga kafa wai saboda wai wani ya bashi tsoro dama a tsorace muke kullum ma cikin tsoro muke wanda yake rayuwa a Najeriya wani aminci yake da shi ba wani abu bane ba wallahi alazim kai ne kake shirin ka zauna wa duniyar ita ce ta dame ka ita ce take gaban ka mu mun san cewa za mu mutu mu samu lahira mu samu rahama wallahi yanzu ma ta zo mu tafi amma duk wahalar da muke tayi muna so wai Allah ya yarda da mu ne muna ta kokarin mu nuna mutane hanyar alheri mu gina su akan daidai ba mu gina su akan sharri ba akan makirci ba so wannan it is very very unfortunate abu ne wanda bai yi kyau ba kuma ya yi muni zaman lafiya shine fi komai daɗi kuma bai kamata mutum ya zo ya ɓata tafiyarsa ya ɓata rawarsa da kallo ba da tsalle ba ba daidai ba ne kuskure ne kuma wannan wallahi ba zai sa a ja da ba za a yi ta yi za a yi ta faɗan gaskiyan nan ba za a kuma kowa ya ta biyo ta kansa wallahi ba za a kyale shi ba mu ma muna faɗa da ya shafi kanmu ballantana wani wanda ya yi barna mutum baya so ya daina yin barnar ba shi kenan ba kuma kowa ya kimtsa shine sakon kowa ya kimtsa kuma ya kamata mutane ku sani cewa wallahi al'azimu duk wanda ya zo ya taba mu wallahi mun san gidan kowa duk wanda ya taba mun san gidan kowa kuma mun san makwancin kowa kaga mutum kake mu ma mutane muke rai ɗaya ne da kai rai ɗaya ne da mu yan yan hayaki ne mu ma muna da yan hayaki a cikin mu yan wane ne ko me ba abin da bamu da shi wallahi wallahi ba abin da bamu da shi duk Allah ya bamu ba abin da mun gode wa Allah Allah ya mana komai amma Allah ya ce mu yi zaman lafiya amma kuma Allah bai hana mu an zalunce mu ba mu rama to kada wani ya fara tunanin cewa wai a tafiyar da muke cewa ko za a yi mana ɗauki ɗauɗai a kashe mana malamai wai dan a hana mu faɗan gaskiya ƙarya ne wannan ba a fara ba akwai masu zafi ma a ƙasa haka man jafar ya faɗa ya ce masu yajin suna baya ma tukuna so ya kamata mutane su shiga cetayen su kaga Najeriya ce ba wanda bai santa ba kasan mu ce a nan aka haife mu ba wanda ya isa ya kore mu ko ba ka bane kar ta san kar mun san ka ka san mu kowa ya san kowa ko ba ka bane ba shikenan kowa ya je da'awa akan abin da ya ga shine daidai amma kowa ya tsare mutuncin kowa kowa ya tsare mutuncin kowa ka faɗi gaskiya in ƙaryar kake ka je ka ga mutanen ka ƙarya in sun bi ka haka shikenan musu bi ka amma me ne tsallakawa ka je har gidan wani laspika ya sa ya magana kai ma zo ka kafa laspika ka faɗi naka mana me za ka ɗauki makami ka ce za ka kashe wani abu na biyu kuma muna kira ga hukuma ya kamata ita duk da cewa ita hukuma ana faɗa kullum ba ta ɗaukan mataki akan abubuwa rashin ɗaukan mataki akan abubuwa shi ke hargitsa ƙasa yasa kuma kowa ma ya ɗauki dama a hannunsa so duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka faru ya kamata a bibiya abu diddigi a ga wane ne lokacin da wani ya zo ya aiko wani text message ce zai kashe shi kuma ya zo ya haura masa har gidansa din ya shiga har ɗakin kwanansa ya kamata a kyale shi bai kamata a kyale shi ba kuma ya kamata a san kowaye shi kuma abubuwa sun fito fili ciwon kai wani yayi ko wani aka je aka buge shi a gidansa to mun san suwa suka buge shi ko ba haka bane ba so ya kamata hukuma ta yi gaggawa ta yi bincike ta je inda abin nan ya faru ta ɗau mataki lalle mun faɗa an kai hari ga malamin mu ɗaya daga cikin malaman sunna alhamdulillah Allah ya kubutar da shi ba a samu nasara ba to amma mun faɗa dan yan uwa su ji su yi addu'a Allah ya daɗa kare malaman mu na sunna ya ba su tsaro ya ba su kariya fitina kuma ya Allah ba mu da buƙatar fitina ya Allah zaman lafiya muka zaɓa ya Ubangiji ka amintar da mu ka ba mu zaman lafiya da mu da abokanan mu ya Allah kar ka haɗa mu fitina ba mu da buƙatar fitina fitina fitina ce tsinanne la'ananne yake tayar da ita so mu kuma a da'awar mu babu fitina kuma bamu goyi bayan fitina ba amma fa Allah ya ba mu damar in an taba mu murama yawa duk da ba a yin fitina amma kuma in an taɓa ka in ka rama ba kai laifi ba wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi haka Allah ya faɗa in kuma kai hakuri to shikenan wala in sabartum huwa khairul lisabirin shi kuma mataki mataki ne da duba yanayi ya kamata a yi haƙurin ko bai kamata a yi haƙuri ba ina fata ana fahimta ko malam jafar da ake ta faɗa an kashe malam jafar wallahi tallahi har yanzu ba mu da wata hujja tsayayya mai ƙarfi wa ya kashe shi ne ba mu sani ba ma wani ya isa mace ce ta tsuguna ta haife shi ya fito mana ya faɗa ce shi ya kashe malam jafar din ya faɗa amma bai faɗa ba ko ba su faɗa ba so kar a ɗauka cewa dan an kashe malam jafar shikenan an yi shiru a'a gwamnati ta ce a yi haƙuri manya-manyan malamai sun ce a yi haƙuri sannan kuma tunda baka da wata hujja mai karfi waye yayi abun baka da daman ka da wani mataki ko ba haka bane ba to amma mun kai wallahi mun ce lokacin da wai wani a garin nan zai zo ce zai yi malaman mu dauke daidai mun yadda za a iya kashe mu ba mu ce fa mun karfin a kashe mu ba yanzu zaka iya kashe ni a hanya kafin na je gida zaka iya yi ba wani abu bane ba amma ba ni kadai bane malami Idan ka kashe ni ka taimake ni ni ka taimaka wa rayuwata ka sama mun sauki insha Allah wata ba daman zan mutu na sani zan mutu amma kuma kar ka ɗauka kashe ni ka kashe wannan awan ne wallahi a'a abadan abadan kuma kada ku ji tsoron ku yi tsammanin ko muna jin tsoron mu mutu da mun san za mu mutu ai ko ba ka bane ba daman dai ko dai ka mutu a ka ko ciwo ya kashe ka ko ni ya kashe ka ko ba ka bane ko ba ka mallam ya mutu bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wanda bai mutu da takobi ba zai iya mutuwa da wani takobi ko ba bane amma sababban mutuwan suna da tarin yawa suna da yawa wani sauro zai kashe shi wani typhoid ne zai kashe shi wani hawan jini ne zai kashe shi wani mota ce za ta yi kulikulin kubra ko rakiya da shi ta kashe shi wani kuma a masallaci za a kashe shi wani kuma yana sujada zai mutu wani kuma bakin ciki ne zai kashe shi wani kuma dan uwansa ne zai sa masa guba hanyoyin mutuwa suna nan da yawa amma mutuwa mai kyau shine ka mutu akan addini to muna kira ga gwamnati a yi kokarin a bibici kuma a sa ido wajibi ne tilas ne a ba hakkin duk wanda aka taba shi ko ba haka bane ba duk wanda aka taba shi kuma duk wanda aka ci mutuncinsa ko duk wanda aka tsoratar da shi to kuma wajibi ne sai an bibici suwa suka yi wannan abun barin wannan abun a zuba ido to wannan kuma shine zai iya tayar da wani abu dan kuma ba kowa bane zai bari a kashe masa nasu ya zuba ido ba wanda ba san sa ba <laughs> duk a filin Kano muke ba gaba ɗaya mun ina ce a ƙasar nan muke a nan garin muke ko ba ka bane ba akwai wanda yake hawa sama ya kwana ne ya je ya dawo ko ba ka bane ba kowa fa an san gidansa kowa an san inda yake so ku daina bata kanku lokaci a zauna lafiya shine zaman lafiya kuma sunna ta tafiyar da wallahi ta wuce karfin ai mata barazana da kisa wallahi tallahi wallahi ta yi mirgina wadda tuntunin ta miƙe kuma gaskiya tana nan jama'a ku ci gaba da gasawa ku ci gaba da addu'a za a yi sunna iyayi babu gudu kuma babu ja da baya muna fatan mu ta yi Allah ka ɗauki rayukanmu akan wannan da'awar ya Allah kada ka raba mu da wannan da'awa ko da da kyaftawa da ido ya ubangiji duk wanda zai numace mu da sharri ka masa sharrin kansa ya Allah duk waɗanda suke kullawa malaman sunna Allah kai mana maganin su ya Allah ka musu sharrin su kansu ka mayar musu bala'in su kansu ya ubangiji duk wanda ya tsaya maka akan addinin ka yana taimakawa addinin ka Allah ka taimake shi Allah ka bashi kariya a hanyarsa ka ba shi kariya a gidansa ka ba shi kariya da iyalinsa ka ba shi kariya a kasuwarsa ka ba shi kariya a makarantarsa ka ba shi kariya a masallacinsa ka ba shi kariya a zamansa da tafiyarsa ya Allah ka ba mu kariya ga baki ɗayan mu ubangiji Allah ka raba mu da sharri da masu sharri da masu makirci da masu da masu kulla makirci da wanda suke goyon bayan da wanda suke taimaka musu da wanda suke agaza musu ubangiji Allah ya taimaki gaskiya ya bada gaskiya nasara dukkan malaman sunna kuma da duk waɗanda waɗanda suke taimakon sunna ubangiji tabaraka ta'ala ya agaza musu ya tallafa musu ya ba su karfin gwiwa ya dada kafa su akan gaskiya da tsayuwa wajen faɗan gaskiya Allah ya raba su da raba kafa kuma ya raba su da girgiza ko karkaduwa ubangiji Allah ya ba mu kariya da kariyarsa ihfazna bi hibzika ihfazna bi hibzika ihfazna bi hibzika ihfazna bima tahfaz bihi ibadaka salihin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin